To ni fa gaskiya shawaran da zan bada kawai ina ganin aje gurin 'yan hizba a yi nan kowa ya huta. Duk duniya duk inda za a je kowace irin shari'a ce ni tun da ina raye ni nake da wuka da nama ni nake da yanda zan yi da Maryam a sha'anin aurenta. Wai kai me yasa kake yin wa'annan abubuwan ne fi sabidillahi ga ka babban mutum kuma kai ka ce baka magana biyu ka ba da Maryam yanzu kuma ka zo ka ce ka fasa wai menene dalili ne? Na sauya. na sauya saboda an baka makudan kuɗaɗe ba dole ka sauya in ba ba menene illan auren al'amin da maryam saboda na hango matsaloli ba, na amince da abin da aka mun da maryam amma yan burin-burin, ban gane ba me kake nufi da hakan ta ce za ta shiga cikin musifa ga maryam za ta shiga cikin masifa da bala'i ban gane ba kada ka manta fa al'amin yana da sana'an shi fa a tasha fa yake aiki to ai aikin tasha abu ne a lallabe. Kamar ya abu ne a lallabe ban gane ba. Wai tsaya ma in tambaye ka. Maryam in ce ta ce ta canza ra'ayi ta fasa auren al'amin ɗin ko yaya. Sai ta canza ra'ayi? Mu iyayenta mu ne muka zauna muka yi tsayi muka lura muka yi nazari. To amma me yasa a baya kuma ka ce ka amince da batun auren nasu? Daɗin ba shiga sauri aka yi min ba. Amma da nutsuwa ta zo min. Ai na gano illolin da daban. Kamar ya illoli. to waye ma mai illolin daga cikin su shi wanda ake so a batan wato al'amin din da yake nan shine mai illolin wato saboda bai da kuɗi ko lalle kam amma fa ku sani fa da baban Maryam Rabiu yana raye to na tabbata da zai bata ta aure wanda take so ai wallahi ko Rabiu yana raye ba zai bari Maryam ta ka matsiyaci ta ce shi za ta aura ba. Kamar ya matsiyaci kada ku manta fa samu da rashin duk na Allah ne. To wai ku menene ma kokwaran hujjar ku na hana auren al'amin da Maryam? A gareji fa yake kwana. Kuma mu fa duk so muke mu bata kariya fa. Eh to wannan haka ne kuma dama a matsayin ku na iyayenta ai ya zama dole ku ba ta kulawa. Kaga kenan bayan da za a yi a ce mu dauki irin muna ji muna gani mu ba matsiyaci. amin fa ba matsiyaci bane tunda yayi karatu kawai yanayin aiki ne fa da babu. kuma ai matsalar nan ma da aka samu ba laifin shi bane kawai dan da ya je neman aure ne wancan karan aka hana shi mutumin arziki ne can din da ya nemi auren da su bashi mana suma. Eh to kuma fa wannan ma abin dubawa ne. To amma tsaya menene dalilin da yasa aka fasa wancan auren nashi? Ana dab da daura auren aka gano cewa matsiyaci ne. Nan da nan aka wargaje auren. Tabdi jan a to lalle ko akwai matsala fa. Kaga ku aje a dau a aje a wa mutumin. da zai wahalar da ita an zalunce ta eh to kuma haka ne wannan maganar amma wani abin ai gaba ake dubawa ba baya ba in al'amin bai da kuɗi ai yana da wasu abubuwan al'amin kan kowa ya sani mutumin kirki ne yes of course al'amin mutumin kirki ne dan ko a tasha ya samu wannan shaidar matsalar kawai dai kuɗin da babu shine kawai damuwar ai wallahi auren irin su tonan asiri ne kai kai ka je eh, kwal uban yarinya to ai ba al'amin bane kaɗai bai da kuɗi tsohon naki shi ma ai bai da kuɗi ko kina nufin har da shi kenan ai ma gaba su nake nufi. a a a a a to ki abin naki ya fi karfi na gaskiya a matsayina na sai na faɗa maka jibarista gogoro ulwalum ba zan iya kallo ana cin mutuncin mutum ba ba ruwanki da wannan maganar maryam ji haka tace tana son al'amin Allah sarki ita kuma a haka take son sa of course a haka take son sa ke kuma sai ki tsaya jiran mai gida da mota da makudan kuɗaɗe daga karshe idan aka yi rashin sa gane dan mafiya ne ko kuma ba mutumin kirki bane ko kuma a gane boka ne ma me kin ji ko kin ji abin gaya miki? You see? Ni yanzu abin da nake so maman Maryam tunda da kin zo yanzu ki mana bayani gare gare mu ji gaskiyar wannan maganar. Me yake faruwa? Sai na tsaya muku bayani tunda ta kawo wanda take so. in dai musulmi ne yana da sana'a ba barawo ne ai an gama to ne ma dai abin da na gani kenan in dai musulmi ne kuma yana sallah yana da sana'a ai shi kenan magana ta kare ke yanzu gogo kin taba ganin shi kuwa ni dai so ɗaya na ganshi tak kuma yanayin yanda na ganshi ma baki ɗaya ba ba shi da ko laka a jikinsa a to wannan kuma kila daga aiki ya dawo shi yasa ba karfi a jikin shi ina tunanin ya gaji kai kuma fa ka taba ganin shi yana sallah tunda nake ni dai tsakanina da al'amin ban taba ganin ya daura alwala ba bari a ce na gan shi yayi sallah tabbi jan cakwakiya kenan wannan bangaren sun ce yana sallah wannan bangaren sun ce baya sallah lalle kam to ke yanzu maman Maryam me zaki iya ce ma dan Juma akan wannan maganar da ya faɗa to ainihin dan Juma ba ni da ta cewa tunda Maryam tana gidan nan zan kira muku ita in har har ta amince da maganar ku to ni ba ni da ta cewa to ai ko kenan, in dai Maryam ta amince za ta aure al'amin ai shi kenan ina tunanin magana ta ƙare wallahi tallahi magana ba ta ƙare ba a ah, na ce ina maryam maryam kin ga dai ke mareniya ce kuma duk waɗannan abubuwan da ake yi ana yi ne dai don aga an saki cikin farin ciki me raki iya cewa akan wannan maganar to ni fa gaskiya idan farin ciki na kuke so kamar yanda kuke faɗi kar a raba ni da al'amin na masa alkawari kuma ba zan saba ba. Maryam ki dai ƙara natsuwa da kyau ki shawara akan wannan maganar al'amin fa bai da kuɗi ga mai makudan kuɗaɗe ya ce zai aure ki ke kuma kin ce ba haka ba an yi a cikin hankalinki kike kuwa. Ni fa gaskiya a cikin hankali na nake. yana dai kuka dauki duniyar ni ba haka na dauke ta ba. A'a ni ma fa ba ruwa na ni lauya ne magaji barista gogoro oluwalin kawai su kawo dan juma su suka karbi kuɗi akan wannan maganar yawwa amma ke ma ki ƙara natsuwa da kyau ki shawara kada ki je wahala ta saki ki mutu a gidan mijinki. Idan dai har a gidan mijina zan mutu ni ban da damuwa wallahi. A'a Maryam kada ki ce haka ki dai ƙara natsuwa da kyau ki shawara kada ki yanke hukunci cikin gaggawa kada ki aure al'amin din nan ni ina tunanin ki aure Alhaji Faruk din nan kawai zai fi miki ni dai wallahi tallahi ba zan auri wani al'amin ba ku dakata ku dakata don Allah kada ku wuce ku shirin din bidiyon nan sannan ku comment ku like domin kuma samu sababbin bidiyoyi masu daɗi to ku following din sabon Facebook page ina mai suna sai na faɗa entertainment wanda yake Facebook wannan shine hoton page din ku yi following domin samun sababbin bidiyoyi na masu daɗi na gode ku following ɗina sai na faɗa entertainment na gode